This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana wannan hantsi kan mita 60 da mita 25 da kuma mita 16. Mazauna jamhuriyar Nijar suna iya jin mu kai tsaye yanzu haka ta tashoshin rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomar da muraya arewa da alol da kuma niyya a kowane lokaci kuma kuna iya sauraron mu a waɗannan tashoshin a yanar intanet a voahouse.com ko kuma sashin hausa.com Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum yanzu ma daga nan birnin Washington DC tare da Ibrahim Alfa Hamid Sahabu Imam Aliyu ne da sauran abokan aiki muke farin cikin kun kamo tashoshin sashin Hausa a daidai wannan lokaci. Dans la nuit du lundi au mardi 11 décembre 2012, le Premier ministre Cheikh Modibo diara a annoncé sa démission ainsi que celle de son gouvernement. Mr. Traore ya ce ya samu wasikar yin murabus ɗin kuma ya amince. Muna da rahoto kan dambarwar murabus da Firaministan na Malin yayi da kuma naɗin magajinsa. To har yanzu kan rikicin na Mali akwai wani rahoton kan zaman karshe da kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya ya yi dangane da rikicin ƙasar. Muna kuma tafe da sharhin da wasu jaridun arewacin Najeriya suka yi da kuma kaɗan daga cikin irin ra'ayoyi da kuka bari a akwatin sakonni. Amma duka waɗannan sai bayan kun saurari labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum. koriya ta arewa ta ce ta samu nasarar harba roka mai cin dogon zango tare da kai wani tauraron dan adam zuwa shawagi a sararin samaniya duk da gargadin da kasashen duniya suka yi mata kamfanin dillancin labaran gwamnatin kasar shi ba da wannan labari da sanyin safiyar yau laraba daga bisani kuma sai wani mai gabatar da shiri a gidan talabijin na kasar ta koriya ta arewa birnin pyongyang ya fito cikin hali na bajimta yana bayyana samun nasarar cin rokar 12월 10일 평안북도 철산군 서일 mai gabatar da shirin na talabijin a koriya ta arewa ya ce tauraron dan adam samfurin kwang son song 3 ya samu nasarar cirawa daga cibiyar binciken sararin samaniya ta suhai a kan doron roka samfurin unha 3 cibiyar kada nahiyar amurka ta arewa daga hare-hare ta sama norad ta ce alamun farko da ta gani sun nuna cewar wannan roka da aka cilla sararin samaniya ta samu nasarar sakin wani kumbo da ya kai inda zai iya tsayuwa yana kewaye duniya jami'an tsaron koriya ta kudu da japan sun tabbatar da cewa dukkan gabobi guda uku na wannan roka a bisa dukkan alamu sun samu nasarar cilla uwar rokar zuwa inda aka tsara tare da ɓallewa daga jikinta kamar yadda aka tsara to amma kuma sun kasa tabbatar da cewar ko tauraron dan adam din ya kai inda zai iya zagaye duniyar ko bai kai ba fadar shugaban amurka ta white house ta bayar da sanarwa tana mai bayyana harba wannan roka a zaman mummunan matakin tsokana da ke barazana ga tsaron yankin wanda kuma ya saba da kudurorin kwamitin sun majalisar ɗinkin duniya waɗanda suka haramta ma kore ta arewa harba makamai masu linzami shi ma babban sakataren majalisar ɗinkin duniya ban kimon ya yi tudda harba rokar a zaman mataki wanda ya saba da takunkumin majalisar ɗinkin duniya yana mai cewa ya damu da irin sakamakon da wannan zai iya haifarwa ga zaman lafiya da kwanciyar hankali a yankin. Firaministan riko na ƙasar Mali Sheikh modi Jiyara ya yi murabus jim kaɗan bayan da sojoji masu goyon bayan juyin mulkin soja da aka yi a watan Maris a ƙasar suka kama shi suka tsare. A lokacin da ya bayyana na wani ɗan gajeren lokaci jiya talata a talabijin Mr. Jiyara ya ce zai ajiye aikin nasa domin a samu zaman lafiya amma bai bayyana wani takamammen dalili na yin murabus ɗin ba. ya nemi gafarar umar mali yana mai faɗin cewa suna shan ukuba a sanadin rikicin shugabanci da ake yi kakakin sojoji bakari mariko ya faɗa a muryar amurka cewa tilas mr dayara ya sauka domin yana kawo cikas ga cibiyoyi har ila yau ya ce mr dayara da shugaban ƙasar na riko dioconda turore sun kasa cimma daidaiton ra'ayi kan kome shugaban ya naɗa wani daɗaɗɗen ma'aikacin gwamnati jango sisoko a matsayin sabon prime minister kakakin ma'aikatar harkokin wajen amurka victoria nuland ta ce amurka tana mai yin allah wadarai da wannan mataki da gungun sojojin mali suka ɗauka na tana mai kiran da cewa lallai su daina yin shishigi a harkokin siyasar ƙasar ta bayyana kamawa da kuma murabus ɗin mr diara a zaman koma baya ga harkokin mali na maido da mulkin demokradiyya Lunan ta ce saboda waɗannan al'amura da suka wakana a Mali tana sa ran kwamitin sulhun Majalisar Ɗinkin Duniya zai ɗauki matakin bayar da izinin tura sojojin ƙasashen waje zuwa Mali a wannan mako. Ƙasar Mali ta afka cikin rudu tun watan Maris a lokacin da sojoji suka kifar da zababbiyar gwamnatin demokuraɗiyya ta shugaba Ahmadu Tumani Tuore. Labaran duniyar suna zuwa muku daga sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC. mummunar dusar kankara da ke zuba babu kakkautawa da kuma sanyi mai tsananin gaske suna kawo cikas ga harkokin yau da kullum cikin 'yan kwanakin da suka shiga a kasarin sassan nahiyar turai dusar kankara da daskararriyar kankarar sun toshe hanyoyin mota suka hana shiga ko fita daga ƙauyuka a kusan dukkan faɗin yankin tsaunukan balkans inda a jiya talata aka yi ta ruwan dusar kankara a rana ta hudu a jere dusa kankara a jamus ta tilasta soke sauka ko tashin jirage ta sa fasinjoji suka yi cincirindo a tasoshi babu wurin zuwa an ba da rahoton mace-mace a kasashe da dama da ke fadin yankin a kasar sabiya hukumomi sun hana ababen hawa bin wasu hanyoyi domin rigakafin haɗarurruka da kuma toshewar hanyoyi idan motoci sun kafe an gargadi tsoffi da ke ƙasar croatia da kada su fita waje saboda sanyi mai tsanani sosai da ake fama da shi masu aikin jinyar gaggawa suna kula da mutane da yawan gaske waɗanda suka zame kan kankara suka ji raunuka a ƙasar bosnia mutane da dama sun yi kokar cewa wannan tsananin sanyi na ba sabon ba ya tayar musu da ciwon zuciya wani mazaunin sarajevo babban birnin ƙasar mai suna ahmed sakic ya ce zai taka da kafa na tsawon awa biyu cikin dusar kankaran domin kaiwa ga gidan mahaifiyarsa mai shekaru 90 da nufin ganin halin da take ciki tun da babu motocin fasinja da ke zirga-zirga yanzu a birnin baki daya. An yi ma shugaba Hugo Chavez na kasar Venezuela tiyatar da cire masa sankara kuma yana kunce yana murmurewa a wani asibiti da ke Habana kasar Cuba. mataimakin shugaban kasar venezuela nicolas maduro shine ya bayyana wannan jiya talata inda ya ce an samu nasarar wannan tiyatar shekaran jiya litinin mr chavez zai koma kasar cuba domin a sake masa tiyatar cutar sankarar a bayan da cutar ta sake komowa ta kuma sanya shi ya ayyana mataimakinsa a zaman magajinsa ko da wannan cuta za ta tilasta masa barin wannan kujera abokinsa kuma shugaban kasar ecuador rafael korea ya faɗa tun farko cewa ana yi wa mr chavez tiyata mai sarƙaƙiya shugaba korea wadda ya faɗi wannan a ƙasarsa ta ecuador ya ziyarci mr chavez inda ya yi jinyar a ƙasar cuba ranar litinin magoya bayan shugaba chavez fiye da dubu sun hallara ranar lahadi a tsakiyar caracas babban birnin kasar don yi masa fatar alheri yayin da 'yan majalisar dokokin kasar baki ɗayansu suka jefa ƙuri'ar amincewa da shugaban bashi izinin tafiya jinya a kasar waje ko da yake ba da kurjini irin na shugaba Chavez mataimakin shugaba Maduro yana da farin jini a wurin magoya ba Mr. Chavez a saboda dangantakar kudda kudda ke tsakaninsa da shugaban. Mr. Maduro dan shekara hamsin da haihuwa kuma tsohon direban bas ya rike mukamin ministan harkokin waje tun wato tun shekara ta 2006 kuma a watan Oktoba Mr. Chavez ya naɗa shi mataimakin shugaba. labaran duniya kenan a gama daga nan sashen hausa na muryar amurka adalla kamar yadda ba za ku kasa ji ba cikin labarai shugaban riko na Mali ya nada sabon Prime Minister. Ya dauki wannan matakin ne kasa da sa'o'i 24 da murabus din tsohon Prime Minister bayan da sojojin kasar masu biyayya gungun waɗanda suka hambar gwamnatin demokratiyyar kasar suka kama shi suka tsare. Wakiliyar muryar Amurka An Luk daga ofishin muryar namu muryar Amurka na yammacin Afirka ta aiko mana da karin bayani ga Salihu Garba da karin bayanin. Shugaban kasar Mali na rikon ƙwarya Diokunda Traore yayin da yake magana a kafar talabijin ɗin kasar ranar Talata da yamma ya amince da yin murabus ɗin Prime Minister kasar Sheikh Modibo Diara amma bai ambaci cewa an kama shi ba. Dans la nuit du lundi au mardi 11 décembre 2012, le Premier ministre Sheikh Modibo Diara a annoncé sa démission ainsi que celle de son gouvernement. Cette démission m'a été formellement remise par écrit. Mr. Traore ya ce ya samu wasikar yin murabus ɗin kuma ya amince. Ya gode ma Mr. Diara dangane da ayyukan da ya yi kana ya ce Mali za ta san sabon Prime Minister ɗinta nan da sa'o'in ashirin da hudu kuma za a samu sabar gwamnati nan da ƙarshen mako. 'Yan mintoci kaɗan sai aka fidda dokar da ta naɗa Diango Sisoko a matsayin sabon firayim minista shi dai wanda aka naɗan tsohon ma'aikacin gwamnati ne kuma ya riƙe mukamai a gwamnati da ta shuɗe ranar litinin da murece ne sojoji suka kama mista diara a gidansa yayin da yake shirin zuwa ƙasar faransa 'yan sa'o'in bayan an kama shi mista diara ya sanar da yin murabus a kafar talabijin ɗin ƙasar. Eh, balmo ce musu makroba an ga jamana n'o ye mali ye a bɛ waati la bi waati min ka gɛlɛ ka tɛmɛ. mr diare ya ce shi da mambobin gwamnatinsa za su yi murabus domin kawo zaman lafiya ya nemi gafara daga duk al'ummar mali da ke cikin kunci a sanadiyar rikicin kasar ya gode ma waɗanda suka ba shi haɗin kai kana ya yi masu fatan alheri da cin nasara tare da sabuwar gwamnati da za ta gaji tasa. Mr. Diara bai bayyana dalilin da ya sa ya bar gwamnati ba yayin da yake karanta sanarwarsa da ya riga ya rubuta. Har yanzu kasar Mali tana fama da illar da juya mulki da sojoji suka yi a ranar 22 ga watan Maris na shekara 2012 eh, da ya jawo mata. ‘Yan kishin Islama masu alaka da ƙungiyar Al-Qaida sun kwace arewacin ƙasar yayin da kudancin kasar kuma yana cikin halin kakanikayi domin gwagwamrar mulki neman mulki tsakanin sojoji da fararen hula sojoji masu mulki sun ce dole ne mista diara ya sauka daga mukaminsa domin wai yana barin nashi manufar siyasa tana hana shi ya yi ma ƙasar aiki yadda ya kamata shugaban sojojin captain amadu sanogo ya faɗa kafar talabijin ɗin ƙasar ranar talata da yamma cewa sojoji ba su matsawa mr diara ya yi murabus ba sai dai sun taimaka masa yin hakan. Et la situation actuelle du Mali est qu'on peut bel et bien avancer et nous avancerons. Et, et même au-delà du cas du Premier ministre, si d'aventure quelqu'un devrait essayer pour des ambitions personnelles démesurées. Sanogo ya ce bai bar aiki ba ta dalilin matsi ko wani tashin hankali. Sanogo ya ce ƙasar za ta samu ci gaba a ƙarƙashin sabon Firayim Minista. Ya ce, amma duk wanda ya yi ƙoƙarin yi ma ƙasar zagon ƙasa domin cima na shi muradin siyasa to kuwa ba za su yi wata wata ba za su tilasta masa ya yi murabus domin a taimaka ma shugaban ƙasar kawar da wanda ke yi ma ƙasar maƙarƙashiya Sanogo ya ce Mr. Diara ya ƙi ya amince da ikon shugaban ƙasa kuma ya zama barazana ga zaman lafiya ƙasar ta mali ya ƙara da zargin tsohon firayim minister ɗin da hana samar ma sojoji sojojin ƙasar kayan aiki a ranar talata sanogo ya musanta zargin cewa an yi ma Mr. diara ɗaurin talala a gidansa sai dai wai sojoji suna tsaron lafiyarsa da kare rayuwarsa ne a kasashen duniya sun yi tur da kamewar da aka yi ma Mr. Diara da kuma murabus ɗin da ya yi. Kwamitin Sulun ya yi barazanar ɗaukar matakai da za su haɗa da saka takunkumi ma duk wanda suke ma tsarin mulki da zaman lafiyar ƙasar makarƙashiya. kuma madalla an jima kaɗan za mu kawo muku rahoto a kan zaman ƙarshe da kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya ya yi dangane da rikicin ƙasar ta malito amma kafin nan ga alhaji abubakar ladan zaria da wannan. kuma hau mota mu ce mali sun ɗau yanci babu jidali yanzu sun tashi bidar jali ga maddiba ta yana amali wani kyakkyawa mai kyan hali. mu haye jirgin sama sai kamaru su ma ‘ya'ya ne a hararu mani imta ne a cikin hairu ga ahija nan ba alfaharu kuma ga sani ba sharu daga nan jirgin mu ya dirka ku sai santa afirka mu sabsabko mu ga mulkin nan na dabidda ku a ƙasarsa da kansa suke iko ba kajin ga wani ya yi soko. daga nan ne zan bi tsawon kogi mu yi ban kwana da mutan bangi sai barzabir mu gano dangi sun takura sun balle kangi don yulu ba shi abin zargi mu ketare kogi sai belji na duba ƙasa da yawan jeji sun ɗau yanci kowa ya tuni kongo suke yin ƙaraji ba sa ƙaunar mulkin belji Allah Allah Allah haɗa kanmu mu mu sojuna mutuna da jabun na bayan yantattu ne kuma ga ilmu sun ce mun ɗau mulkin kanmu kuma tashi mu nemi abin kanmu mu gaba daular da ta tashe mu sai ista afirka mu ɗan duba su ma ba za su yi bauta ba da yawa a ciki sun kakkarba wasu sun jajja da marar karba karban shi ba wasa ba To a ƙarshen watan Satumba ne kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya ya wani zama kan rikicin Mali, kamar yadda za ku cikin wannan rahoto da Maryam Alabi za ta gabatar. Ƙasa Amurka da Faransa na son Majalisar Ɗinkin Duniya ta goyi bayan dakarun tabbatar da zaman lafiya na Afirka wajen dawo da doka a arewacin Mali, inda sojan sa kai na Tuareg da 'yan bindiga Alka'ida suke ƙara kwararowa tun juyin mulkin da aka yi wanda ya hambara gwamnatin farar hula a Bamako a cikin watan Maris. Wakilin murya Amurka Scott Stearns ya turo rahoton daga Majalisar Ɗinkin Duniya. Shugaban ƙasar Faransa Francois Hollande ya ce lokaci ya yi da ya kamata kwamitin tsaro da sulhu ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta yarda ta tura dakarun tabbatar da zaman lafiya na Afirka zuwa Mali. que si euh, au lendemain de notre euh, réunion, de l'événement que vous avez souhaité à haut niveau. Shugaba Hollande ya ce dakarun da ke karkashin tarayyar Afirka da kungiyar kasashen yammacin Afirka za su taimaka wajen kawas da ta'addanci a yankin Sahel, su kuma taimaka ma Mali sake tsarin sojoji da magance dukan wata barazana da za ta iya tashi a nan gaba. Ya yi bayani a wani zama a wajen babban taron Majalisar Ɗinkin Duniya da aka yi a New York. A zaman da aka yi, sakatariyar harkokin wajen Amurka Hillary Clinton ta faɗi cewa rudani da tashin hankali a Mali sun kawo barazana ga zaman lafiya a cikin yankin, tunda har matsalar ta haɓaka fiye da abin da ake kira cusa aƙida mai zafi daga masu matsanancin ra'ayi. We now have drug traffickers and arms smugglers finding safe havens and porous borders. Yanzu muna da masu uh, sayar da miyagun ƙwayoyi da uh, masu shigowa da makamai ta barauniyar hanya waɗanda suka samu wurin ɓuya da kuma iyakokin yadda suka kasance kusan a buɗe. kuma sun samu matakalar da za su iya zuwa ko ina a yankin har ma da sauran wurare. Don haka ta ce lokaci ya yi da Majalisar Ɗinkin Duniya za ta ɗauki matakin da zai ba dakarun yankin damar yin aiki a kan ƙa'ida. We have to train the security forces in Mali, help them dislodge the extremists, protect human rights and Ya kamata mu horar da dakarun tsaro a Mali mu taimaka musu wargaza masu muguwa a ƙidar. su kare haƙƙin 'yan adam da kuma tsare iyakoki mun ga ƙoƙarin da sojan zaman lafiya na afirka suka yi don yin hakan a somalia da cote d'ivoire da sauran wurare sakatariyar harkokin wajen amurka ɗin ta ce ya zama dole gwamnatin wucin Gada ta cika wa'adin da aka bata na zaben adalci da gaskiya ba tare da tsoma hannun sojojin da suka hamɓarar da wasu shugabannin da suka wuce ba a watan afrilu Because in the end, only a democratically elected government will have the legitimacy to achieve Ta ce, saboda daga ƙarshe zai kasance zaɓaɓɓen gwamnatin dimokuraɗiyya ce kaɗai ke da ikon cimma yarjejeniyar warware duk wata matsala ta siyasa a arewacin Mali su kuma kawo ƙarshen tawaye da maido da tsarin dokokin ƙasa a wurin. Shugaban ƙasar Najeriya, Goodluck Jonathan, ya ce matsalolin Mali ba abin da kasashen yammacin Afirka za su iya warwarewa ba ne. In the northern Mali, you are not dealing with just one group, you are dealing with three to four different groups with different interests. Ya ce, a arewacin Mali, ba wai kana fuskantar kungiya ɗaya ba ce, kana fuskantar kungiyoyi kamar uku ko hudu daban-daban masu ra'ayoyi daban-daban. Wasu ra'ayoyin nasu na san kai ne kawai, sun kuma saba wa zamantakewar rayuwa wanda ba wanda zai iya yarda da su kuma ba mai iya ɗaukar su. Ya kuma ƙara da cewa bai cancanta ba a ban masu kare sana'a sai da miyagun ƙwayoyi su mai da mali matsirarsa ba. Babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya, Ban Ki-moon, ya faɗa a taron da aka yi cewa yankin na cikin wani matsanancin hali na rikicin siyasa matsanancin canjin yanayi da rashin tattalin arziki wanda duk suka haɗu suka kawo guguwar da ke haddasa yawan tashin hankali. To ana tare da sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Washington DC yanzu ga Mustapha Nasiru ba tsare da shirin da wasu jaridu na arewacin Najeriya suka yi. Batun rashin lafiyar gwamnan jihar Taraba, Mr. dan ni sun Suntai, shine jaridar blueprint ta yi babban labarin ta da shi jaridar ta blueprint ta ce iyalan gidan gwamna suntai sun yi korafin cewa gwamnatin jihar taraba da kuma gwamnatin tarayyar najeriya suna saku-saku da batun rashin lafiyar mai magana da yawun iyalan gwamna suntai alhaji sule m suntai ya shaidawa jaridar ta blueprint cewa gwamnati ta bar iyalan gwamna dan fulani suntai cikin duhu akan lamarin domin kuwa har yanzu babu wani gamsasshen bayani da suka samu a kan yanayin lafiyar gwamna daga bangaren hukumomin Najeriya. Har yanzu dai muna nan a jaridar ta Blueprint inda ta ɗauko wani labari mai nuna cewa mutanen nan da ba a san ko suwa ne ne ba da suka sace mahaifiyar ministan kudin Najeriya Dr. Ngozi Okonje iwela sun nemi da a ba su kuɗi dalar amurka har miliyan dubu ɗari ɗaya kafin su sako ta jaridar ta blueprint ta ce masu garkuwa da tsohuwar sun bayyana haka ne ta wayar salula ga iyalan ministan a ranar litinin dinnan da ta gabata amma a nata gefen jaridar daily trust ta yi babban labarinta ne da kisan da wasu 'yan bindiga suka yi wa wani dpo na 'yan sanda tare da wasu mutane goma sha uku a wani harin da aka ce an yi shi ne domin tarwatsa fadar masarautar Fika da ke cikin jihar Yobe. Jaridar ta Daily Trust ta ce wannan dai shine karo na biyu da aka kai irin wannan hari ga sarkin na Fika Alhaji Muhammad Abali ibn Muhammad Idrisa. Na farkon dai an kai shi ne ta hanyar tayar da bom a lokacin sallar Juma'a a ranar uku ga watan Agustan nan da ya gabata. in ji jaridar ta Daily Trust. Ita kuwa jaridar People's Daily ta yi ɗaya daga cikin manyan labaranta ne da wata zanga-zanga tare da rufe shagunan sayar da magunguna da aka fi sani da chemist chemis a kasuwar sabon gari da ke birnin kanon dabo. Jaridar ta People's Daily ta ce masu chemist chemis ɗin da yawansu ya kai dubu biyar sun ɗauki wannan mataki ne na rufe shagunansu tare da zanga-zangar saboda wa'adin da gwamnatin jihar kano ta basu na su bar wajen kafin ƙarshen wannan shekara da muke ciki inda suka nemi gwamnatin jihar ta kano da ta sama masu wani wuri da za su ci gaba da harkokin kasuwancinsu a ƙarshe sai jaridar leadership da ta ambato shugaban hukumar yaƙi da tu'annati da dukiyar ƙasa wato efcc a najeriya ibrahim lamurde yana cewa sama da naira miliyan dubu sha hudu ne aka fice da su daga najeriya a cikin watanni bakwai kacal jaridar ta leadership ta ce ibrahim lamurde yana jawabi ne wajen ranar yaƙi da cin hanci da rashawa na duniya da aka gudanar a abuja inda ya ce an fice da tsabar kuɗin ne tsantsa a tsakanin watan janairu zuwa watan augustan wannan shekara in ji jaridar ta leadership mustapha nasiru batsari murya amurka daga mina a najeriya biyu da kusan minti ashirin da biyar sashen Hausa na muryar Amurka ke magana ga filin ra'ayi daga bakin mai shi. Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka. magana Kwamar bishin Dauda sabon Unguwa Katsina. Ina so in yi magana dangane da ainihin gwamnonin arewa kwanaki gwamnonin arewa masu gabas sun yi wani taro inda suke doga laihin gazawar a gwamnatin tarayya sun ina kiran gwamnonin arewa baki daya na jihohi sha tara cewa na farko ya kamata ku zo ku haɗa kanku ba wai ku zo ku ci gaba da raba kanku ba kuna wani arewa maso gabas ko wani arewa maso yamma ko wani arewa ta tsakiya dole ne ku zo ku haɗa kanku wannan rabe-raben kawanan ku ba zai hawa ma arewa da mai ba. Ah, assalamu alaikum mai magana malam malam ya zanau ina amfani da wani dama mai kira ga irin direbobin da masu ɗaukowa fasinja suna tukin gangan to kusan ga wannan fasinja amana ce a gare ku to sai ku kula da wannan amana a gare in ku kunki kuka wulakanta ta kuka masa rufa su kai nan ku kuka yanda kuka dama da kuka yanda zai ku ki so ranar gobe ya ma Allah biyu ku wannan amana in kunne ya yi shi ya tsira Ah, assalamu alaikum ni ne Bashir Muhammad wanda nake zaune a Lubbai na so ne in yi tsokaci a kan zaben da aka yi a Ghana. 'Yan Ghana sun shirya zaben su lokacin da aka zaɓi John Atamil a matsayin shugaban ƙasa sun yi quality election wanda bai da wani baros a cikinsa. amma kuma wannan karan aka nemi a yi wuri zan ce saboda haka ni ina so in shawarci shi na na ado da ya kai wannan magana kotu kotun su idan tana da gaskiya za mu gani tun da shari'a ita ga masu yin ta ne ake ganewa gwamnati tana amfani da su koko yanzu alkalai ne za mu zuba mu ido da shi john atamil sannan kuma su daina barin a irin bara gurbin nan 'yan najeriya suna zuwa suna sa musu ido a wajen zaɓe domin ban yadda da nan manyan najeriya ba su jo sai sun je wajen wanda kuma abin kunya ne su ƙasarsa ba su tsaya sun shirya election mai kyau ba suna zuwa suna yi ma wata ƙasa shige a kan harkar zaɓanta. Assalamu alaikum Voice of America kuna magana da Aminu ke ake Silani Yaro mai Hassan. Ina kira ga ɗan kwangilar da ke gina blog ɗin da aka bashi na officials a firamare ɗin Silani Ahmadu Farmer Farmers da ya ji tsoron Allah ya taimaka mana idan muna aikin mu saboda ya ida su ayyuka na garuruwan Inji da Sokoto da wasu ƙananan hukumomi. A ce gari irin Silani an mai da an ba shi kwangila abin kawai an shuka duka ya mai girma gwamnan a sokoto ko kuma shugaban ilimin kuma ilimin firamare ta jihar farfe farfesa musa garba mai tasi idan kwangil da allah da a tsawaci dan kwangilan mu da ya dawo mana aiki saboda makarantar mu muna da ɗalibai da yawa amma babu azuzuwa azuzuwa sun tushe ya kamata da allah ya taimakawa. To mun zo ga mu na ƙarshe labarai wannan karon a takaice. koriya ta arewa ta ce ta sami nasarar harba roka mai cin dogon zango tare da kai wani tauraron dan adam zuwa shawagi a sararin samaniya duk da gargadin na kasashen duniya suka yi mata cewar ta yi haka kamfanin lancin labaran gwamnatin kasar shi ya da wannan labari da sanyin safiyar yau laraba prime Firaministan riko na kasar Mali Sheikh Modibo Diara ya yi murabus cimkada bayan da sojoji masu goyon bayan juyin mulkin soja da aka yi a watan Maris suka kama shi suka tsare. Lokacin da ya bayyana na wani ɗan gajeren lokaci jiya talata a talabijin Mr. Diara ya ce zai aje aikin nasa domin a samu zaman lafiya to amma kuma bai bayyana wani takamaiman dalili na yin murabus din nasa ba. Ya nemi gafara al'umman Mali yana mai faɗin cewa suna shan hukuba sanadin rikicin shugabanci da ake a ƙasar. To a gaishe ka, masu aro da aka Allah ya kawo mu karshen shirin na wannan hantsi sai kuma can da la'asar da ikon Allah za ku sake jin mu da wasu sabbin shirye-shirye kamar kullum masu ƙatarwa ciki har da shirin himma ba ta garago na Bello Galadanci. Kamun na madadin Ibrahim Alfa Amir wadda muka gabatar da shirin tare da Cuba Hero Diodo ne wadda ya kula da ɗakin gabatar da shirye-shiryen mu da ma injiniya da ya rika masa a wannan safiya ko kuma hantsin naku mu kuma asubahin mu a nan ne sahabo Imam Aliyu zan da aka ta in sallama da ku ku ƙara saunin naku lafiya mu kuma sai mu ce mu tashi lafiya a zama lafiya. This program has come to you from the Voice of America, Washington.